أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اختص نبيه محمد بأصحاب سلمه وأوجب على الكافة تعظيمه واعتقاد حقية ما كانوا عليه لما منه من حقائق المعارف والعلوم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أتدرج بها في سلكهم المنظور وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي هباه ربه بالسره المكتوم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين بالوام الحي القيوم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشرين لوتن بالقعدة لما دن الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إيا يهدو دسلاتين دسرا عندي دي دا الشيء بيو هكذا hanya biyu biyu ga watan takwas ko shekara 2018 a wannan masallaci masjidu ahalul baiti wa sahaba an gani ko masjidu ahalul baiti wa sahaba ko masjidu ahalul baiti wa sahaba akwai dalilin da na karanta shi da fuskoki guda uku amma sai ran da bayani ta kama in yi sai in amma ya halatta ne a wajena zan iya karanta masjidu ahalin zaiti wa sahaba in karanta masjidu ahalin zaiti wa sahaba in karanta shi masjidu ahalin zaiti wa sahaba in kana neman karin bayani ka bugo sai in kare ka da karatu insha Allah wannan shi ne a wannan shi ne zama na biyar a ƙarƙashin wannan karatu da muka sa masa suna mai taki mai fatawa na ƙasa ko mai ɓanna na ƙasa a kamar yadda aka sani wannan karatuttuka sun taso ne sakamakon irin farmaki da ake kai wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ɗibar karan mahaukaciya da ake yi wa hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na so in je kan wani abu to na manta da shi ban samu na gan shi da wuri ba amma dai ba matsala tun da zaman ba shi kenan ba ba ya zo ainihin wato ƙarshe ba ne an fahimta yi wanda ga shi nan ma na gan shi in bukata ta kama in kunna zan iya kunna da dama daga cikin zan yi dan tsokaci akan wani abu kafin in tafi akan abin da nake so in yi magana akan shi wanda suke ganin cewa bai kamata a ce mun yi magana akan wannan matsalar ba a shagaltu da karantar da mutane bai kamata a yi rashi ba yanzu kafin tafiya ta yi kafin fara ganin irin tasirin abinda mutumin nan ya zo yake yadawa na guba ba nan da aka tashi aka tari abin ne ba abu bane da ya koyi daga cikin ku kwanan nan wani ɗalibi daga cikin ɗaliban su yayi rubutu a social network ya ce da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai dawo duniya to da malikiya ne wato upside down ba maliku ba zai ba annabi annabi ne zai bi maliku kun san kun ga wannan rubutu wanda da Allah bai aiko annabi ba da wata kila maliku zai mutu ne a makiyayi mara addini to da haka a kiyaye da kyau ba san annabi bane ya rabu da maliku ya samu daraja maliku ne ya rabu da annabi ya samu daraja sannan na ga kwamen da wani daga cikin ɗaliban yi ni da suke tuhuma cewa wai ina alfahari da ilimi sai ga shi wani daga cikin ɗaliban ya rubuta cewa shi wannan da muke magana a kansu yanzu ya ci yaran da Allah ya fi mu'azu zini jabal karatu ni na ga comment ya ci yaran da Allah ya fi mu'azu bin jabal karatu kai abinda mu'azu bin jabal ya fi fara lafiya ni fa da ake tuhuma ba cewa ina alfahari da eh amma sai ga shi ɗalibin da ya karatu a makarantar annabi suna cewa ya fi wannan ɗalibin karatu kawai ɗalibin ya dai fi shi daraja dan Allah wanda suke cewa a shuru in an yi shuru nan gaba ba shi ya bude kofar ba daga lokacin da ya fito zai iya kallon mu'azu bin jabal din ya ce masa ba fakihi bane ba komai zai faruwa ba komai zai iya faruwa to wannan yana daga cikin dalilan da yasa dole mu magana akan waɗannan abubuwa sannan kamar yadda na faɗa duk wanda ba amsa karatu zai bayar ba to ku rabu da shi ku kyale shi ba ta tashi aiki ba wasu suna gigin cewa za su shigo rigiman nan ko nauyin su ne bai kai rashe ka duk wanda yi magana ba na kula shi gyara kuma na ce kofa abu ta take duk wanda zai bugo ya ce ga gyara zan taɓa bidaddin nazar ba na zan kawo da kai da mai matsayin ka domin ita alhaƙu ana karɓarta daga bakin kowa ta fito ba shi ba gaskiya a ce sai an yi la'akari wurin karɓar gaskiya ne matsayin ka kafin a karɓar gaskiya wannan bai daga cikin sharaɗi wurin karɓar ainihin wato gaskiya yana ba ta amfani amma wallahi da san kai irin yadda suke yin karatu bayan na tashi zan hau ta kan mutum fatatta kashi zan yadda fatan ka tafila tana hawa kan kwano ta fatatta kashi amma wannan shi yau matsalar da za mu tattauna idan lokaci ya ba mu matsala ce kai guda biyu sai kuma a jira zama na shida dan kamar yadda na faɗa na ce wannan abin za mu ta yin shi yadda ka san idan ɗan a yi abin da ya saba wa sannan amma yaddi ibada ne ko to haka yanzu na ɗauki wannan ƙabiyar yadda gare ku ibada kuma duk wanda yake ganin zai shigo ba wanda zan hana shi shigo ka shigo ka shigo kuma wallahi tallahi ina faɗa masa duk wanda zai magana kan matsalar nan za ku iya kama ni da abu ɗaya amma ba ku yi ku kama ni da abu ɗaya za ku iya kama ni da kuskure a gidan karatu ni mutum kuma Allah ya ƙi kamala ka fita ga kowa sai da shi amma ba ku isa ku kama ni da ha'inci a gidan ɗaya abinda babu in ce akwai ko wani ya faɗi magana in tsara in rage don wallahi ba ku isa ba ba wanda ya isa a kan wannan to saboda haka wasu daga cikinsu sun yi musun cewa wasu ba su san lokacin da mutumin nan yake zagin sai shi muhammad nasir dina albani ba wanda ni ina da ainihin wato wannan audio din da yake sai shi kuma muhammad nasir dina albani amma abinda nake so in fara yin shimfiɗa a kan shi kafin in je a kan ƙabilar da nake so in yi magana a kanta abubuwa ne kamar haka kamar yadda na faɗa a muƙaddima wato galibin rashin sanin ƙimar waye annabi muhammad da kuma jin shi a zuciya sama da kowa shi yake sama har kake ganin yanzu lalacewa ta ce ana kokarin ai muqarana annabi da wani mutum wannan mutum din ko kowa ya shi kuwa annabi yana da wasu kafa'isu wasu hukunce hukunce wanda suka keɓanta da shi zan kawo wasu ba duka ba na farko a hakamun khassa bin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hukunce hukuncen da annabi kaɗai suka keɓanta na farko kawunin ƙur'anin mu'ujizan mahafuzan min tabdili kasancewar Allah ya ba annabi Kur'ani a matsayin mu'ujiza an tsare shi daga canzawa wa na kasan sannan alƙur'ani shi yake sharewa da shari'a isabiqa ga duk wata shari'a da ta gabata kafin shi wannan abu ne da yake tsanci annabi dan ba wani addini da zai tsara zuwa ya nasaka addinin annabi abu na biyu shine baqa'u mu'jizatir rasul wanzuwar mu'jizojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama waqti safihi da kuma kebance wadda aka yi wa annabi bi shafa'a da ceto shi yasa za a yi taron da ba a taɓa yi ba in an watsi ba za a yi ba a wannan ranar duk duniya babu wanda ya sai damfara Allah ya ma Allah magana ya saurare shi in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi abu na uku shine infradun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bid-da'wati ila an-nas kafa kadaituwar annabi zuwa ga kiran mutane zuwa ga duk duniya da baki da wannan kususiyya ce kai duk annaban da Allah ya aiko a doran kasa zaka biya to ila madyan akahum fi alba eh wa rasulan ila bani isra'ila amma annabi shi duk duniya aka aiko shi abu na hudu kaunin nabi sayyida walada adam kasancewar annabi shine shugaban ƴaƴan annabi adamu ga baki ɗaya wa awwala man tashaqqu anhu al-ard kuma shine farkon wanda ƙasa za ta fara buɗewa gobe alƙiyama ya fita daga kabari sannan kowa ya fito sannan abu na biyar i'ta'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jawami al-kalim ba annabi jawami al-kalim shi yasa ka zo ka masa tambaya cewa za ka yi masa tambayar da ba za ka ƙara tambayar wani bayan shi ba sai ya ce masa ya ce maka qul amantu billahi kun mastaqim yanzu yadda muke da ummul kitabi muna da ummus sunna hadisu jibril hadisi ne kwaya daya amma yana da littafi da malamai suka yi sharhi akan shi ya kai wannan guda biyu shafi dubu akan wannan akwai jibril yas'al wan nabi yujibu wannan shek muhammad hassan ne ya kai mujalladi guda bakwai akan matsalar sannan abu na shida nusuratun nabi bi taimakan annabi da aka yi da tsoro wannan kususiya ke tashi idan ya tashi zai je waje kafin tafiyar wata daya Allah ya jefawa abokan gaba su abu na bakwai shine kaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato kasancewar annabi shine atammal anbiya'i wa ummatuhu shada wa ala da shi aka cika annabawa sannan al'ummar shi ita ce al'ummar da za ta ba da shi da akan kowane annabi a gaban Allah ya isar da sako ko bai isar ba sannan abu na takwas shine ummatuhu afdalul umam al'ummar annabi ita ce al'ummar da ta fi kowace wa ma'asumuna min al-ijtima'i 'ala dalala sannan an tsare ta daga haduwa kan bata sannan qabulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kabulu qaulin nabi karban maganar annabi bila da'awatin walayi ba tare da ainihin wato da'awa ba ko ainihin wato rantsuwa sannan ru'yatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil manami haqqun ganin annabi a cikin mafarki inda shi ka gani ka san sifar shi to ganin gaskiya ne sannan abu na sha ɗaya ijabatun nabi wajibatun wala tamnu min as-salah karɓawa kiran annabi wajibi ne kuma bai hana sallah da haka inda annabi zai kira ka kana sallah kana da damar ka yanke sallah ka je ka karɓa kiran shi ka dawo ka ci gaba da sallah kuma ba abin da ya samu sallah duk duniya ba malaman da ya isa yana da wannan horon sannan ruqyatuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama man khalfahu ganin da annabi yake na sha biyu ga wannan suke bayan shi idan aka shigo masallaci ana sallah yadda annabi yake ganin ta gaba haka yake ganin ta ba kaga malamin ka da malamin wancan ba wanda isa ko duka ya zai ganin yake ba abu na goma sha uku shi shine hurmar rabbi sauti ala annabi haramcin daga sauti a wajen annabi wa munadatihi min wara'il hujurati da kuma haramcin kiran shi ta bayan gida da aka a wajen annabi Allah ya ce dole a sassauta murya innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladina imtahana Allahu qulubahum bittaqwa sannan Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun wannan shine da haka ba a yi ma annabi irin kiran da ake bukuwa dole a ɗaga a sassauta murya wajen annabi abu na sha hudu shine annabi sallallahu alaihi wasallama aula mu'minina min anfusihim annabi shi yafi soyuwa ga masu imani akan rayukansu duk duniya ba wani mutum da aka lizumta maka kaso shi fiye da yadda kake son ranka in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba abu na sha biyar shine wudu'un nabi salatin wato alwalar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ga kowace sallah na sha shi da naumun nabi sallallahu alaihi wasallama la yujibu zuwa, baccin annabi bai wajabta yin alwala baccin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai wajabta ainihin wato alwala yanzu ka ga yanzu inda za ka kwanta a masallacin nan ana karatun nan kaɗan gingida lokacin sallah in dai an samu naumin sakilin ko da lokacin kaɗan ne dole sai ka sake alwala amma annabi zai iya kwantawa bayan sallar isha'i ya tashi cikin dare in ya ga dama masu ya sake alwala baccin bai karya ne saboda shi tanamu ainahu tanamu ainuhu wala tanamu qalbi idan ne ke bacci zuciyar ba ta yin ne ba ta yin bacci na sha bakwai ta tawu'uhu sallallahu alaihi wa sallama bi salati qa'idan ka tawu'uhu qa'iman idan annabi yana yin tatsawu'i a wajen sallah a tsaye kamar tatsawu'in da yake yi ne ko a zaune a tsaye sannan na sha takwas wasalin nabi biyu sau wasal ɗin da annabi yake wajen azumi zai iya kwana biyu kwana uku in ya gana ma zai ci abinci an yi magana ya ce Allah ne ke ciyar da shi ya shayar da shi in za ka iya ka gwada ba za ka gane kuran ka gwada ha ganin kana ganin ɗaya kuke da shi jam'ur Rasulu li akthar jam'ur rasul tarawa ga annabi li akthar min arba'in suwatu sama da mata nawa hudu shi kaɗai yake da wannan keɓantacce daraja abu na ashirin isbatu amalin nabi sallallahu alaihi wani wasallam wal a rai. tabbatar aikin annabi da kuma dawwama a kai shi shi ya sa kun ga mu sallan nafila ta dare a kanmu mustahabbi ne amma akan annabi wajibi Allah ya ce masa wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka asa an yaba a rabbuka maqaman mahmuda shi yasa yake shayyabat ni ulu suratul hud da yan suratul da yan uwanta sun sa da kufa sannan na ɗaya, hurmatu sadaqatin wato haramcin sadaka guda biyu alal nabi akan annabi wa alihi baitihi da mutanen gidansa shine sadaka ta zakka ko ta me ko ba ta zakka ba annabi bai cin sadaka eh ka kakka malamin da zaka baka aike rikici da kai da shi kana kokarin kara shi kamace shi zai dawo annabin za shi za a annabin mara zai dawo duniyar shi zai yi na 22 du'a'uhu sallallahu alaihi wasallama ala an-nas rahmatullah idan annabi ya maka addu'a mara kyau to daga baya ya roƙa ya ce Allah ya sa abin da ya faɗa a kan kamar kyau Allah ya juya shi ya zama rahama gare ka sannan nan ashirin da uku shine da kulin nabi makka wal qitalu fiha fin nahari duk duniya ba wanda Allah ya halatta masa ya shiga garin makka runi ɗaya yaki a cikin ta ya kashe duk wanda ya cancanta ya kashe a cikin ta in ba annabi Muhammad ba sannan nikahun rasulul ajnabiyya bila izniha aw izni waliha wala shi idan annabi ya gada ma yana son auren yarka inda annabi yana da rai <clears throat> to zai iya auren ta ba tare da izinin waliyinta ba kuma ko ba shaidu auren ya wa yake da wannan shi yasa zaka ga Zainab bintu Ja'ash da aka tashi ɗauro aurenta daga sama Allah ya ce falan ma aka da zai dummina a watsara wajen naka mu ne muka ɗaura auren Allah ne ya ɗaura auren mala'iku ne masu shaida shi yasa in mace a lokacin annabi tana so sai ta zo kawai in in in mace tana so kawai sai ta zo ta ce rasulullahi na ba da kaina gare ka in tana so na ka aure sanan hurmatu nikahin rasul haramcin auren matan annabi wa tahrimu sararihi min ba'di da kuma haramcin amfani da kuyangun da annabi ya amfani da shi bayansa wannan a matsayin mai kariya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ni da kai da malamin wancan da malamin kowa yau idan matar shi ya mutu ya batta in wani yana so su yawo amma annaba Allah ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an wa da azwajahum min ba'dihi abadan har abada to daga nan za ka gane cewa ba dai kuke da shi ba sannan jawazu tasalli bismihi halaccin sa suna da sunansa wa adamu takanni bi kunyatihi a wancan lokacin za ka iya sa sunansa amma an lokacin da ba a sa abul qasim in dai aka ce abul qasim to shi kadai ake yi sannan al-kadhibu ala nabi laysa kal kadhibu ala ghayrihi mutum yayi ma annabi ƙarya ya ce ya faɗa to ba daidai yake ba da yi ragowar mutane wa ƙarya akwai wani bidiyo da aka yi ina nan zan dokan shi kan maganar shek Muhammad awal albani na zariya Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama da suke yada cewa wai ba mafi zalunci a duniya irin wanda ya ce wane wane bai yi karatu a gaban wa ba a gaban su to mun kuma muna faɗa musu babu mafi zalunci a duniya irin wanda ya wa Allah da annabi sauya don haka Allah ya faɗa wa man abulan min iftara ala lahi alkadiba ko dai Allah ya yi gaskiya da annabi ko kuma koko tsariya in ka ce ba mafi karya a duniya sai wanda to kaga kuma wannan karya ta qur'ani kuma zan zo kan matsala ita ma zan ba da amsa a kanta to idan ba a manta ba kamar yadda na ce matsala guda biyu kawai za mu tattauna matsala akan abin da ya shafi limancin mace na kawo wannan ne ya zama muƙaddima don ku gane cewa idan fa annabi ya magana wani ta ci karo da ta annabi dole wannan mutumin shi za a ba uzuri a ƙyala maganin shi a ɗauki ta annabi an fahimta domin shi wannan mutumin idan ka lura kullum yadda kake jin maliku a bakin shi baka jin annaba a bakin shi yanzu wannan bala'in ba shi ya gina ɗaliban a kai ba kuma lisanul hal ɗin shi shi shi yana nuna cewa maliku ne ya kamata annabi ya dawo ya bi shi ba shi bane zai buwa zai ba annan wanda muna faɗa da babban murya kowa yake ba maliku ba na rantsi da Allah annabi Isa da Musa da Nuhu da annabi Ibrahim da za su dawo duniya wallahi in suka yi fatawa idan annabi fatawarsu ba ta isa ce gogayya da ta annabi su kansu ba za su zauna lafiya a wajen Allah ba sai sun dawo sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to kamar yadda na faɗa yana daga cikin abin da mutumin nan yake na tajalisi daga fara ba wanda na ban faɗa da wannan suke ƙoƙarin nasu su tattauna matsalar nan abin da na faɗa na ha'inci da aka yi to nan sun zo sai a dudduka da gudu sai a yi ƙasa ƙasa da murya sai a wuce sai a ƙi cewa komai a na bubbuga misalai wa darabana da kuma al'amfa ko kuwa mun bubbuga misalai hadisin zuhuri da ya zo ya kawo idiraji ne ce magana annabi ce me yasa ba za ku ce komai akai ba an fahimta ne to yanzu bari mu kunna kai mala abdulkadir yanzu bari mu kunna mu ji a nan daidai za ku ji yadda matsalar limancin mace ya marfe matsalar kun san irin abin da ya dinga faruwa irin su amerika da ingila ko irin su amina wazu rana ɗaya kawai sai ga mace tana wa a mazami to sai yake ƙoƙarin ya alaƙanta abin da cewa hadisai ne suke tura mutane zuwa ga wancan mataki ta yadda wai dole da sai an sa maka ƙiyayyar hadisan wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bari mu ta malik ta madina su kuma an halabila ne ba komai za ka ɗauko nasu ka bayar ba domin rahima su dai ahsan min mazhabin mutanen nan so ka zama kana da hankali da basiran eh mun yi musharaka a 90 cikin dari amma goma nan da muke da bambanci da su kakka ɗauko shi kuma wai ka nuna da hujjojinsu ka ce wai shi ne hanya kana sukan mazhabinka to irin wayannan malaman su haka suke ko dai wani in haga yana ibn taymiya ne yake da suna eh, bin ba ko ne in haga ila me albani ko ne in haga ila wani dai haka irin ya yau duk abin da yake ne fada to irin wayannan da suka gani tuntuni a sun sani kwarai da gaske dukansu ta ce na ba haka yake ba na ta kada mu taɓa mazhabin nan taɓa mazhabin nan da ke ta haibanta su zai rusa mu mun kanmu na biyu ba ku da ilimin da za ku iya dafa a shubuhat in ka kora mutane kan nusus ba ka da ilimin da za ka iya ture shubaha bari ba ka misali mutane suka zo mace tana sallah limanci da mutane za ka tura wani muhammad za ka yi abin wasu kama hadisi don mawaraka mutum ya zo yana shan cin abinci an fahimta ne wanda matsalar limancin mace da ya ba hadisin ummu waraka amma bari mu bar shi karasa bayan abin ya fito zai kama ka sannan juma'a a kai kafin zawadi juma'a ba ido zuma biyu ba juma'a ba za fiye za ka tuku da wannan sai dai ka musu zugun in kun buɗe kofar ku ba ku da malaka na ilimi na ilimin da za ku iya tunkuɗe shubuhati alhali an riga an tunkuɗe maka da mazhab saboda ka kakku bude wannan bayi a najeriya ni da su haka sun sani to saboda haka dole su suka amma suka ce gaira mahalliha sannan kuma gaskiya in kana jin ko suka ba ilmiya ba ce don ba su kaɗai ne suka yi karatu a wurin ba akwai da yawa wanda suka yi masu na fahimci wannan matsalar ta limancin mace yana yawan marɗeta a sabobi daban-daban amma yana so ku duba ku gani a cikin littafin sahihu bin Khuzaima na abubakar muhammad bin ishaq bin khuzaima bin mughira bin salih bin bakar as-sulami al-nisaburi wanda ya rasu hijira ta ɗari uku da sha ɗaya ya buɗe babu imamatin mar'atin nisa fi fa'idai babin da ke magana mace ta yi limanci a sallar farilla amma ku duba babu imamatin mar'atin nisa babin da ke magana mace ta yi limanci gawa a ina a sallar farilla Al'imamin na sa'in Yeru a cikin sunan Lufubara. Na'a ko a cikin sunan Lufubara ne bai haƙƙi? Wanda ya rasi jira ta ɗari huɗu da hamsin da takwas? Eh, eh, a'a to ko su lemu sunan Lufubara ne, na Al'imamin bai? Wanda ya rasi jira ta ya buɗe babu imamatin mar'atin nisa'i babin da ke magana akan limancin wa kun ga sai ce dunar rijali banda maza sannan ya ƙara buɗe babu a cikin sunanar kubara don yana da sunanar subura yana da sunanar kubara jumma'u abuwa isbatu imamatul mar'ati wa ghayriha abinda ya tattara na babubbuka wanda suke tabbatar da limancin mace da walinta. sannan da kuma babu isbatu eh, imamatul mar'ati a cikin ma'rifatus sunan haka nan a cikin ma'rifatus sunan wal asa na shi al imam al bayhaqi babu isbatu imamatul mar'ati to wannan hadisi kamar yadda kuka ji ya cikin sunan na al abu dawud abu dawud bin sulaiman bin al-ash'ath bin ishaq bin bashir bin shaddad bin am al-azdi as-sajistani wanda ya rasu ɗari biyu da hamsin da saba'in da biyar kun hadisin nan ya buɗe babu imamatin nisa'i babin da ke magana akan liman cewa mace hadisi na ɗari biyar da ɗaya وعبد الرحمن بن الصلاد الأنصاري عن أم ورقة شين حديث بنت عبد الله بن النوفل الأنصارية أن النبي لما غزا بدر النبي عند ياتي بدر قالت تكيت وقلت له تشي والنبي واتينا إتهم ورغدهم ما هدت يا القرآن يا رسول الله إذن لي في الغزو ما أتكمن إذني إن جياك تعالى أتكمن إذني ومرض مرضاكم إن دنك دنيا مرة آلافكم لعل الله أن يرزقني الشهادة الله بابا مالك أزر سالة شهادة qala sai annabi yace mata qarri fi baiti ki tabbata a gidanki kuma da ma umarni na qur'ani ko wa qarna fi buyutikunna ko wala tabarrajna tabarrujal amma idan fita ta kama shari'ar musulunci ta tsara yadda za a fita ko ba tsara a karanta littafin wato kurujin nisuwan wato littafin an yake cewa fa inna Allah ta'ala yarzuqu bi shahada domin Allah zai azurta shi da shahada qala yake cewa fa kanat tusamma shahida wannan ummu warqa din ta kasance ana ce mata shahida an fahimta ai annabi ta ce ya roƙan mata Allah tana so ta shahada annabi ya ba ta tabbas za ta shahada qala sai ce wa kanat qad qara'at al-qur'ana kun gani ta kasance ta karanta qur'ani ma ta ce qur'ani فاستأذنت النبي في سنه إذن وه أن يتخذ في دارها مؤذنا سوى النبي نيم ومتى أجلا والذي دنجا متى كلا صلى فأذن لها في النبي متى إذن يسئل لك سيالي قاواني دنجا صلى عليها قال يسي وكانت قد دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فضماها بخطيبته تاكسا شيء وكانت ko qad dabbarat gulaman laha wa jariyatan tana da wani yaro da wata yarinya fa qama ilaiha bil layl sai suka miƙe wata rana da dare fa qaqaha bi qatifatin laha hatta matat wa zahaba suka zo suka same ta tana kwanci suka sa katifa suka danne ta sai da suka an gani tana da yara guda biyu wanda suke karkashin ta suka zo suka yi dabara suka sa katifa suka danne ta sai da ta mutu suka gudu fa asbaha umar umar ya waye gari fa qama fil nas sai mai cikin mutane fa qala yake man kana indahu min hadaini ilmi wa'annan guda biyu da wannan yaron da wannan yaron duk wanda yake da wani ilimi a kansu aw man ra'ahuma ko ya gansu falyaji bihi ma fi zumana fa amara bihi ma ana nan ko tun da sai na umar ya ba da sanarwa cewa in an gan su a zo da su sai aka zo da su ne ba sai aka tsine su aka kashe su kuma fakana awwala maslubin bil madina su ne farkon mutanen da wani ya kashe wani a lokacin umar aka tsine sa a madina saboda sun kashe wannan mahaddacewa alƙur'ani to yana so ku lura da wani abu idan annabi ya ba wani lafiya ya ce abu akwai mahallin da ya fi hana shi eh waye ke ba da izini a addini cewa ai abu ba daga Allah sai annabi ba to su a wajen su ko Allah ya ce ayi annabi ya ce ayi abu ko da wasu malaman suna da ra'ayin ayi to maganar banda ce to shi yasa akan wannan kadiyar sun ga duka abin da malamai suke magana suna maganar limancin mace ga matawa don kuwa mace za ta yi sallah a gida sallar ta farilla ce ko sallar ta nafila ce a maimakon sai sallah ita ta ɗaya ya halatta ta tara mata ɗan uwansa ku za su yi ba wanda zai hana ko kuwa to mu duba cikin wannan littafin al-bidayatul mustahil wa nihayatul muqtasid kun ga littafin nan ina kokarin takaita abubuwa in dinga dawo da sunan saboda ya zama duk abin da ake kowa yana gani na abul walid muhammad bin ahmad بن محمد بن أحمد بن بن رشد القرطبي الشهير بن رشد الحفيد wanda ya rasu hijira ta 595 ku zuwa ku ga adalci na malamai amma malamai na Allah kun san yana daga cikin amana ta ilimi ko ina da ra'ayi akan matsala to dan na zo in faɗi cewa su wani sun ce kaza ga dalilin amma ni fahimta ta ka ne saboda dalili kaza tunda ba matsala ba ce ta aiki ko matsala ce ta tsira. ibnu rushd da ya zo cikin ah, bidayatul mufhid sai ta al-mas'alatu ar-rabi'a matsala ta hudu sai ya ce ikhtalafu fi imamatil kun gani sai ya ce malamai sun yi saɓani sun wa juna ilimi akan matsalar limancin wa sai ya ce fal jamhur mafi yawancin malamai sun tafi ala annahu la yajuzu an ta ummar rijal bai halatta ba mace ta jagoranci zai ke mutuwa ku fahimci ba magana fal jamhur mafi yawancin malamai tun da kadi ya ce jamhur to akwai ke nafar jamhur akwai wasu daga cikin yan kaɗan daga cikin wa malamai da su suna ganin a wajen su yayin ya halatta waktalafu sun yi saɓani fi imamatiha wajen limancin mace amma gawa an nisa a mata sai yake fa ajaza zalika shafi shi a imamu Shafi, shi a wurin shi yake Halar ne mace ta limanci ga ɗan uwanta wa mana a zalika maliku amma sai maliku ya hana wa kaga ya kamata ya adalci cewa wannan fahimta ce tawa ta malikiya ko kuwa amma ya ɗauko ta saboda wannan fahimtar yana so ya baje hadisin wa hadisin annabi a wannan kuma ba wanda ya wa shazza wanda suka fita daban akwai abu saure kun gani tun da ya ce na majin ko akwai wannan malamin yana daga cikin wanda suke ganin cewa su mace za su yi limanci ma han maza wa tsabari al-imamu tsabari imamu mufassirin yana ce fa ajaza imamataha alal islam kaga wannan ne adalci na ilimi sai ka faɗi wani ga abin da suka ce an fahimta yi wa inna mattafaqal jamhur malamai jamhur mafi yawanci sun haɗu ne alaman mal'iha an ta ummar A kan hana mace ke limanci gawa li'annahu law kana ja'idan da ya halatta ga mace ke limanci ga maza la nuqila zalika an sadar al-awwal da an ciranto wannan daga zamanin wa in an ce as sadar al-awwal wani zamani ne na farko to shi a wajen shi ko an yi abu a zamanin farko magana banza ce magana banza ce mana tunda a wajen shi baka jin maganan sahabbai baka jin maganan tabi'ai sai dai maganar ma shi yasa ma har ake cewa yanzu sai dai annabin ya dawo ya kuma malikum ba malikum ba ne ba zai sai yake cewa wali annahu aidan lamma kanat sunnatuhunna saboda ya kasance yayin da sunnar mata fi salati a wajen sallah a takhir ala rijali jinkiri dangane da bai kula masu aka san to annahu laysa yajuz bai halatta ba lahunna ga su matan at-taqaddum alayhi su mata su gabatu wajen sallah akan maza لقوله عليه الصلاة والسلام سول مغنى النبي يتي أكثروهن حيث أكثرهن الله ku jinkirtar da su ta inda Allah ya yi ya girtar da su saboda a wajen sallah maza na gaba mata na ne kaga ba yadda za a wanda yake gaba ya dawo ba na ba ya koma ya koma gaba ta sai yace jaza ajaza ba'dhum saboda wannan ne sashin malamin suka halatta imamata halimancin mace gawa nisa a mata wannan fa magana ce fa ta dan malikiya ibnu rushd yace iz kunna mutasawwiyatin fil martabati fi salati domin da maza da mata daidai suke a wajen ne a wajen sallah sai yake ma annahu aidan yuki da zalika an ba'ad a asadr al tare da hak an kirantu wannan daga sashen wasu magabata a zamanin farko cewa akwai matan da suna neman ciki ɗan uwansu ne saboda annabi ya ba da lazisi ya ce za a yi sai yake wa man ajaza imamata fa inna ma zahaba ila ma rawahu yace wanda suka halarta cewa mace za ta iya limanci ga ɗan uwanta mata in ji ibn rushd yace ta tafi ne zuwa ga abin da abu dawud ya rutu min hadith ummi warqa anna rasulullahi kana yazuruha fi baytiha annabi yana kai wata ziyara a ina ka san ku wannan annabi zai tashi biyo ne ta san ku mutum ne وجعل لها مؤذن يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها annabi ya umarce ta yace ta dangawa mutanen gidanta wa idza jaa an-nassu 'ala al-umum yabqa 'ala umumi ma 'ala umumi ma lan yadullu dalil 'ala nafsihi kuma duka sun yadda cewa ana lura ne da sabab al-ibratu bi umum al-lafz la sai yace wa fi hadha al-bab masailun kathiratu a cikin wannan babin akwai matsaloli masu ne, yace abin da nake nufi shine اختلافهم شين سابانن سو لم في الصفات المشتركه في الامام تركنا ذكرها لكونها مسكوتا عنها في الشيخ يتي أتكلم malamai suna da saɓani wajen sifar limami da sharaɗin liman yace na bar ambatanta ne saboda shari'a ta yi shiru a kanta an fahimta a to kun ga haka ya kamata ya yi ya faɗi maganar da malamai suka faɗa amma dan wata tafi a ingila ko america ta ganta kawai jahila ko karatun addini ba ce ba ko hijabin kirki ma ta dace ta shige gaba ƙiƙiƙiƙiƙi tana wa maza da mutu ai ba za ka ɗauko shi ka zo hadisai ne suka ga mutane sai su yanka na biyu mu zo nan mu ɗauki gashi fatawar ta da'ima al-majmu'a al-awwal mun san fatawar malaman duniya da suke zama ko to mu ji mai malaman duniya suka ce kan wannan matsala اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الجزئي نبوي شاف من الذي أخذ تسعين له لاش إمامة المرأة للنساء السؤال الثاني تنبيه من الفتاوى تفتوى تتلي دم بقي دتلي أخذ عشرين دتقوى تنبيه أخوى ما لمن دنيا لاشنا إتتي تنبيه سؤال هل يجوز للمرأة أن تأم امرأة واحدة shin ya halatta mace ta limanci ga mace ƙwaya ɗaya mata su biyu za su yi sallah ya halatta ɗaya ta jagoranci ɗaya su yi sallah wa aina taqifu al-mar'atu al-ma'muma ita matar da ita ce mamu ina za ta tsaya jawab amsa shine yajuzu lil-mar'ati an ta an-nisa ya halatta mace ta yi manci gawa wa taqifu wastahunna ta tsaya tsakiyar su wa idza kanat al-ma'muma wahida idan wacce za ta bi sallah? ita ce mamu ɗaya ce ko waqafat an yaminin man taqum sai ta tsaya min damun wacce za ta yi mata liman wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam lakinan اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هدوء لكن النائب الرئيس الرئيس عبد الله Rais قعود عبد الله بن غيلان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز to sai mu tafi tambaya ta biyu a cikin dai majmu'ul fata din tasu ta wannan gashi nan sualul awwal min al-fatawa tambaya mai lamba ta 2228 هل يجوز للمرأة أن تصلي wa وأهلها shin ya halatta ga mace ta yi sallah ga mijinta za a yi sallah da mace da namiji ko kuwa shin ya halatta mace ta jagoranci mijinta wajen yin sallah idan kanat tusilu salata ahsan minhu in ya zaman to ta fi iya sallah sama da ila kai ta yi kamar yadda yake fawa ne samari mafi yawanci masu da lokacin karatu neman kudi suka kasa a gaba yarinya ta haddace qur'ani ko kuwa ta iya qira'atan mujawwadatan mutqin mutqanatan to sai aka ko kuwa ina ko za ka karatun fatiha ma a hadisi za a yi ta to shin a irin wannan yanayin ya halatta ga ita masu tunda ta fi mijin iya sallah da karatu ta gashi ya'ani idan kana ta'rifu ahkama salati khairan minhu in ta san hukunce hukuncen sallah fiye da namijin wa hal yasmahu shar shin shari'a tana yin sauki lil mar'ati an tusalli bi ahliha imamatan ke sallah ga mutanen gidanta amma tare da miji ita ce liman jawabu an sa suka ce awwala al-mukallafuna min ar-rijal min ahli hadhihi al-mar'a wa'inda aka kallafa ma daga cikin mazabi na iyalan wannan matar yajibu alaihim ya waje gare su waje gare su an yusallu fil masjid ma a jama'ata kowa ya fito ya salla a masallaci tare da jama'ar wala bai ga wanda aka kallafa masa ba an yi ta kallafa jama'a yi jinkiri ya daina zuwa sannan jami'i illa da uzurin shar'i sai da uzuri na shari'a wa qad dalla kitabu was sunnatu littafin Allah da sunnar annabi sun yi da amaliyya wal qawliyya na magana ko na aiki ala zalika akan wannan wa daraja alaihi khulafa'u rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ودرج عليه خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده رضي الله عنهم akan wannan matakin sahabbai suka tafi kulafa da wanda suka biyo bayan su wa aka da bihi a salaf as-salih min ba'd sannan magabata na kike suka riko da shi akan wannan to sannan sai tambaya ta biya a ƙarƙashin wannan da aka yi musu cewa ya halatta ga mace kaza kaza suka ce la tasrifu imamatin mar'ati lil rijal wannan malaman duniya ba ke tambaya suka ce bai halatta ba menene limancin mace ga mai ga dai, li'anna imamata fi salati domin limanci a sallah min al-ibadati yana daga cikin ibadoji wal ibada ita kuma ibada mabniyatul ala tawqi ana gina ta akan tauki sai an samu nasi daga Allah ko annabi ya ce wa sunniyatul amaliyya sunna ta aiki tadullu tana nuni ala imamatul rajulin da rijal namiji ya limanci gaba ولا نعلم دليلا ما لم الدنيا نرى ذلك العالم الإسلامي لتكي ذوان سكتي بمسن ولا دليل ما يدل على أن المرأة تؤم الرجال هي التي تمتكي لمن في ذوان لماذا ذي أما إمامتها للنساء أما إذا متكي لمن في ذوان فلا بأس بذلك باب ليس اكمل وقد سألته عائشة رضي الله عنها وأم سلمى رضي الله عنها uwar mumini uwar da tafi uwarka da uwata ta yi ba shi kenan ba kuma ba kai saka rushe addinin ba dan annaba ma ta a karɓi rabin addini daga wajen ta kuma su ne wahayin na sauka Allah ya kalle su yake masa wa zakurna ma yushila bi buyuti kunna min ayatin lahi wa kuma. ku tuna abin da ake karantawa a cikin dakunan ku na ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ruya anan nabi annahu an ruwaito daga annabi annahu amara mar'atan min ashabi an umma ahla dariha ya'ni min as-salat an ruwaito daga annabi suka kawo cikin wannan fatawar to annabi ya umarci wato wata mata daga cikin sahabbansa wanda na san umma salma suke nufin su kawo kun ga fatawar malaman duniya kenan ko to sai ake kaga adalci shine ya faɗi mai malaman duniya amma sai ya ɗauko saboda jin haushin hadisan annabi yake ƙoƙarin ya nuna cewa ai wannan abin da ake samu yanzu a duniya ka gama tana limanci ga maza hadisai ne suka tun kuɗa mata wajen limanci ga maza to sai wannan ita ma tambaya ce a fatawa ta dubu ɗaya ko dubu goma sha shida da ɗari shida da tamanin da هل يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي بزوجها وأبنائها إذا كانت أكثرهم ko idan kanan aktsaruhum ilman ilimin din ya halatta ga masu ke sallah ga mijinta ko da ƴaƴanta in ta kasance ta fi su ilimin addini wa idan kana al in ko aka san haka ne Audu li min fadlikum yace bayani da kalmar sai suka ba da amsa suka ce la ya ta zuru imamatul mar'ati lil fi salat bai halatta ban mace ta shiga gaba ta ja وهو المقرر في المذهب الأربعة في المذاهب الأربعة ولا شيء أبدا أكيني kenan da maliku da shafi'i da abu hanifa mazahir din nan guda hudu duk sun hada akan cewa bai halatta ba mai mace ta shiga ta ja maza su yi a matsayin mai liman wala yi ulamu musulmina ba a sani ba a wajen gudanar aikin musulmi anna mar'atan an mata rijalan wata mace da ta shiga kalimanci maza au rijalan ko mazaje fi salati a cikin sallah da umumin hadisi abi bakar radiyallahu anhu radiyallahu anhu anna rasulullah qala annabi yati lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka dauki mu da suka shugabantar da ita akan al'amarin su annabi yake ba za su rabauta ba muttafaqun alayhi sai suka ce wal imamatu fi salati min a'dami al-wilayat limanci kuma a sallah yana daga cikin mafi girman al'amura na shugabanci wal ibadat ibadoji mabnaha ala tawqiq wal ibtida wato ana gina shi akan tawfiqi ne sai an jira nasi daga Allah ko Annabi sun ce walida saboda wannan ne falau ammat mar'atar rajulun bis salati lam tusih salatu da namiji zai bari mutum ta shiga ta gashi sallah to sallah ba ta ba an fahimta ne to kaga wannan ita ce maganarwa malaman duniya masu adalci an tsaya inda annabi ya tabbatar a yi a tabbatar to da aka yau idan mata ta tana su za ta wa mata limanci a gida a sallar nafila ko a sallar falalla ba mu hannun mai ke tunda annabi ya da amma masu ba za ta zo ta ja mazawa ba da zai yi kuma annabi ya riga ba da laziki a ce a to dama ba kai Allah ya aiko da addinin ba kuma ba kai kake karba ba kai da kake karba ai ba kai kake karba an fahimta ne to ina so mu lura da wani abu a ban san yadda aka yi na mantu rabbul arham da ina musu ba wai eh masbawul رد الاذان din da na dauko na manto shi ka nemo mun a cikin gidan ina so in buga wata misali ne da wata matsala kwaya ɗaya da malam wajen ku fahimci shi malam wato ina nufin mutum ne mai adalci kuma na faɗa muku na ce abin da ya sa muke girman mala dalili ɗaya ne shine mun fahimci mutum ne mai san sannan yana da girmama hadisan annabi Muhammad amma kasance kasancewarsa ba masu ne mana da kulli jawabin kabuwa kamar yadda suke cewa kowanne doki yana da yana da kifewa wannan shi ina so ne idan an kawo wasu yan buga misali da shi sai mu tafi hadira ta gaba na ɗauko littafin na rasa sanin har da wani ɗan ƙaramin littafi da shehu usman ɗan biyu ya ainihin wato rubuta a an fahimta ne wannan shi ne to saboda haka wannan shi ne kai mu ina ganin ita wannan matsalar karatun da ya yi na awa kusan biyu mun yi kusan awa goma muna ba shi amsa a kai kuma kamar yadda na faɗa na ce ko tarihi inda ya saba wa karantawar annabi muhammad to a kawo mana za mu ce wani abu a kai ba ra'a daidai irin wannan lokacin idan za ku iya tunawa za ku iya tunawa ya yi wata magana an kawo ta ne Wasu kawuta kawo ta idan za ku iya tunawa bara neto eh? neto ok haka ne idan za ku iya tunawa bara an ma tambaya akan matsalar na yako da aka mai tambaya akan ta kawai sai dingila da bango ya ba da amsa ba tare da tunanin karshen abin da zai fara ko kuwa ga matsalar nan akan kallon na kuma akan ce ga wanda zai layya da zai yanke kumba ba da wasu gashi haka a jikin shi hatsi ranar da yanka dabbar shi da ya ana cewa na an wato ne daga amma da hadisi cewa wanda ke ne layya to kada ya yanke gashin shi da wani abu na fatan jikin shi ko kuma kumba har ya yi layin su ne yanke ta ba na hadisin hadisin aisha radiyallahu anha ya soke shi aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan da hadiya daga madina zuwa makka ba tare da na hajji ba kuma zai haramta mishi duk wani abu da ne hajji ke shi yasa ka ta littattafan fikihu da mazhab ba maganar sa wajen ya ke layya a cikin datti sakon hadisin da gudu wancan idan malikiya ba ta da littafin da take da cikin sama da wannan littafin na mutum ba ka bane Allah ta ji mun wani malami wani doktor a doktor da Abdullah wani tsoho ne cikin malaman da suke karanta da mu zo mu ya kusan zai karanta ta ta'in a ya san fikin sannan ya san lura to shine yake ce mana mallam ya tsara ila qalila sar ilmuhu qalil yake duk wanda ne karanta mustafa da ka'ida a fikirin ba yake to ilmu ne ya zama kada an fahimta ne to a bara mun ba da amsa amma yanzu saboda lokacin ne ya kamata kuma mu ba da a wancan lokacin na yi tara zuwa ba, kun ga gabar da malam mai mustafa da gabar an sai aske ne ba shi mai mujallaje guda guda ɗaya da kuma wani ƙaramin littafi na rasa sanin yadda ake na manta da su ba kamar da su kai wani eh, an gani ya ce wa turkun da dabarin aske ne gashi sannan wa ƙalal da kuma barin aski kumba ne mudazin wanda zai yi ya a yanki ashirar da a goma ga watan yanzu dai kun biya ra'ayar ce a malikiya a mazhab ne babu to da muka yi wannan magana shi ne sai aka ce wai a cikin littattafan wai malikiya ne na da babu wai na baya bayan nan ne ake samu shi kuma mai wannan littafin ya rasu hijira ɗari bakwai ne ma da saba'in da shida ya rasu to yana so mutane kun ga wannan bidayatul mustali ne wani hayatul mustali muktasibi na ne na ibn to za mu zo kan wannan matsalar an gane wannan hadisi kamar yadda kuka ji hadisi ne cikin sahihu muslim shi ma da wasu gurare da inda hadisin ya zo ba na so ce sai na kawo duk inda hadisin ya riga ya zo kun hadisin ya zo a cikin littafin al-imam muslim المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب نهي من دخل عليه عشر ذو الحجه باب لكي مغنى حني وند يشبو ko man da kada alaihi ashiru zulhijjati wanda goman zulhijja suka shigo gare shi wa huwa muridu tadhiyati an ya'khudha min sha'ri aw azfari shi'a yana so zai yi riya ya aske wani abu na mai na jikin shi ko kumbu ko ya cire kumbarsa sa'id bin musayyib yuhaddisa an ummu salma anna nabiyya qala idza dakhalat al-ashru idan goma suka yi suka shigo wa arada ahadukum an yuzhiya dayan ku yana nufin zai layya fala ya masa min sha'arihi wa basharihi shi'a kada ya shafi na sa ko gashinsa ƙila da su فإن بعدهم لا يرفعه قال لكني أرفعه شيء ولا هم ولا اللي شيء عثمان دمفوبيني يوم كتاب توقيف المسلمين على حكم المذهب المجتهدين littafin da ke magana akan tauqiful muslimina ala hukumin mazhabin mujtahidina alladhina kanu min ahli abin da zai ba ku mamaki ta usman dan kodi har ijaza suna da ita ta mazhabar malikiya tun daga kansu har zuwa kan imamu malik an fahimta yi amma tare da haka da ya tafi cikin milayar tattalla yi wata magana yake cewa bai halatta ba ga wani mutum zan zo don karanta wannan matsala ne to cikin misalin da nake so in bayar na dalilin da ya samu muke girman malam Abubakar Gombe shi idan hadisin annabi ya ci karo da mazhabar malikiya shi ajiye shi ajiye maliki yake ba mazhabar ya ba abin da annabi ya fara. ku koma cikin suratul nahl karkashin wal khayla wal dubala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun to da ya kawo sai malam yake cewa wakila an ce at-ta'lil bil rufu dalili da Allah yake wal khayla wal dubala wal hamira tarkabuha wa zina wannan lamun ta ta'lil saboda abin da ya shafi wato hawa ne wazina la yunafi khalqaha da ghairi zalika an gane wakila at-ta'lil bil rukuz wazina dan a hau sannan alƙawa sai ke la yunafi khalqaha da ghairi zalika bai kuma kore halitta su da wani abu wanda ba wannan ba yace kan akala fil khair kaman cin doki yake asabi bi hadith sahihai wannan ya tabbata da hadisin da yazo a bukhari da wa so kuma yanzu bukhari da muslim din ne yake madiba karama kace yace wa alayhi al wa shuray wa ata wa sa'id bin jubair wa ilayhi zahaba ash-shafi'i yace akan wannan fahimta ne hasan da shuray da ata da sa'id bin jubair kuma akan wannan shafi'i yace wa ahmad bin isa wa waɗannan malaman sun kafa hujja ala ibaratul humil khayr akan halal ne cin naman mai doki bima ruya an asma binta abubakar na sadi qalat take cewa asma binta abubakar an rawaito da wajen take na harna ala ala mun yanka a zamanin annabi farsal doki wa nahnu bil madinati mu muna madina fa muka da wa سيرك وروى الشيخان عن جابر أن رسول الله نهى النبي يعني أنه من أمر الأهلية أنه ألحوم الأمر الأهلية النبي يعني أكل cin naman jaki gida wa adana fi ruhu mai kari sannan sai izini a kan cin naman mai doki wa fi riwayatin qala yake to akalla zamar khaybar mun ci a zamanin khaybar me muka ci alkhayr wal sannan wa umar wahashi mun ci doki da jakin daji zai bara nago ko wala annabiyu sai annabi ya hanyar alal himar dangane da ainihin wato jaki al'ahalli na gida haza hadihi riwayat al-bukhari wa muslim sai da ya kawo fi riwayat abu dawud qala na kaza kaza kaza kaza kaza to sai da malam ya gama sai ce kultu sai nace in ji malam Ya ce wa ra'ayi وروي الرويت الأكل اليوم بالخير حكم ورأي ni ra'ayina in ji malam al'akali da goma da kai da indi asuwa sai ke cin naman doki a wajena shi ne abin da ya fata mawa daidai sai ce da annahu nassun zahir domin nassi ne tabbata ke layi kuma an yi kala annahu mansukun bil aya yace bai taba yiwa a ce an tabe shi dawa yace li anna surata makkiya wa hada al-hukm madani domin wannan surar makkiya to wannan hukuncin kuma ya ina ya faru a ina to kin doki ya saba wa mazhabar malikiya ko bai saba ba ga malam ya ce shi yana kan shi saboda nassi ne tabbata da shi kuma wannan ina so mutane su ga ka fahimta ba yanzu kawai wato sai dai kawai a yi kwaba da uban amma na rantsi da Allah baban ya yi nan ne wajen karanta wasu yaya an fahimta kuma ina faɗa da babban murya kowa ya in ban da malam buga gumi ya mutunta karantawar annabi da bai tantance mutunta a idan mutunta sunan annabi shi yasa muke mutunta shi ma wannan abin da ya sa bai da wannan kimar saboda ai sunan annabi ba ta da kima idan yasa ba wannan ne kuma da zamu ci wannan shi in ka ce a ɗauko wata fahimta a kawo fitina ne ya ga wannan mabakar gumi ya cikin rajul azhar ya ɗauko fahimtar cin doki ya saka a ciki kuma ya saba ma ya saba ma malikiya wannan shi ne abin da an fahimta a ne sai ya ce wa fi akhir hayatihi sallallahu alaihi wa sallam فقد فرق فيه بين لحوم الخير ولحوم البغال والعمير ما أنه مذكور في الآية الواحدة har zuwa ƙarshen abin da malam bubakar gumi ya faɗa Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama to wannan shine abin da malam ya faɗa a cikin wannan raddul alhan ila ma'an qur'an wannan littafin da shehu usman dan ya rubuta shi ya sa masa suna kitabu tawqifil muslimin ala hukm manhabil mustahidina alladhina kanu min ahli sunnah yayi shi kusan babi guda goma sha biyar yace وأورد أربعة عشر نوعا من أمور المذاهب زم بجرو لأبو بكر دارهم شرطنا الأمر المذهب في هذا الكتاب وأوردها جميعا على سبيل السؤال والجواب وما دام كاوس تحني التنبيه كما أنصني بعون الله تعالى الكريم الوهاب يأتي الأول ما حكم مذهب المستلحين مذهب بن النما لمن فيه مالكية شافعية منه كنت لا الثاني ما حكم من قلدها ما حكم من ليس قليلا الثالث ما حكم التزام مذهب من مذاهبهم على التعيين ما حكم التزام لوسط مذهب عينني هذا بسوء إن مذهبه الرابع يأتي نقول ما حكم عدم التزام مذهب من مذاهب على التعيين ما حكم متمل لشيكم التزام لقوة مذهب هذا بسوء إن مذهبه يأتي الخامس نبيه ما حكم الانتقال من مذهب إلى مذهب من مذاهب على الإطلاق ما هو كنت تنشوا غباكي daga wata mazhaba zuwa ga wata mazhaba ga baki ina shafi'iyya an ta koma wata mazhaba ko kana kaza mai hukuncin wannan sannan sai yace as-sadis as-sabi ila bakwai ma hukumul jam'i mai hukuncin hadawa bainal mazahib alladhi huwa at-tanfiq at-taqlid fi masail al-khilaf matsalolin da aka yi sabani to a nan ka ɗauki da fahimtar ne malikiya can ka ɗauki fahimtar ne can ka ɗauki fahimtar hambaliya shehu usman ya ce mai hukuncin yin wannan a sami na takwas ya ce ma hukumu siyarin a shaddi fil mazhab mai hukuncin zaɓen matsalar da ta fi tsanani cikin mazhaba ya ce a التاسع نكر ما mai hukuncin الأخف abin da ya fi زابر a cikin في صوئي أتت المذهب العاشر نبوة ما يتي ما حكم الخروج عن جميع المذاهب mai hukuncin mutum ya fita ma duka daga waɗannan mazhabu alhadi ashara yace na goma sha ɗaya ma hukumin tizami mazhabin mu'ayyanin fi mazhabi imamina malikin radiyallahu ta'ala anhu mai hukuncin lizintuwa da mazhabin imamun malik Allah ya yarda da shi yace khususan a keɓance hali yajibu amla shin wajibi ne dole sai ka iltizami da mazhabin koko سيتي الثاني عشر ما هو انتقال من مذهب إلى مذهب في مسألة في مذهب إمامنا مالك mai hukuncin kirantuwa daga wannan matsala zuwa wannan matsala a cikin ita kanta malikiya tun da ta kashe gida uku akwai malikiya ta misira akwai ta iraki akwai ta andalus duk wanda ya karatu ya san wannan sai dai baka sani sannan ya kawo a kususan halin jisun allah تسع في ما عدد الأصول التي بنى إمامنا مالك رضي الله تعالى عنها وأنه مذهبه عليها ne usul da al'imamu malik ya gina mazhabar shi a kansu akwai usul guda goma sha bakwai da ya gina mazhabar sa duk wannan masu rigima in ka tare mutum a hanya ko ka buga mai wani gobe kace kana so ya faɗa maka usul din to daga nan za ka kun fara tambarwa shi to yayi bayani wannan na faɗa ne tun da nan ƙasan ne to sai ka je ka nemi littafin shehu a kasuwa ana samu to a cikin nan shehu ya kawo suna da ijaza su akan mazhabar malikiya tun daga waɗanda suka karatu akan ta har zuwa ga maliki suna da wannan to da ya zo nan cikin hidayatul sunna shehu usmanu yake faɗa yake cewa saniyan nan annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki lan yujib ala ahadin fi kitabihi Allah bai wajabta wani mutum ba a cikin littafin shi wala rasuluhu fi sunnati haka annabi bai lizumta ma wani ba a cikin su iltizami mazhabin min ba mazahibin da suke gina a ce dole sai ka kama wata mazhaba daga cikin mazhaban nan kare in jiwa in ji shehu usmana sai yake cewa ala ahadi yake cewa ala kusu a bi kususi yake a ce ka kama wata mazhaba ka ita. ta ke ke cewa lam ya buluguna anna ahadan min ulama salaf labari bai zo mana ba a ce wani mutum daga cikin malamai magabata A ahadan cewa ya umarci wani mutum an yi ta'alla da biman halin mu'ayyan cewa sun yayi ne ta kalidanci da wata mazhaba ba a yake walau waka a zarika da wannan abin ya auku daga su magabatan an samu wani ya lizimta mu wani ya ce dole su ya bi mazhabar ce to la auka uku nisbi to da su magabatan sun afka cikin jini yace li tafwiyatihi al al'amala da kulle hadisi saboda kubuce musu da yayi yin aiki da kowane hadisi da lam yaqud bihi zalika al-mujtahid wato wanda shi wannan malamin mujtahidi duk malami mujtahidi sai ka samu akwai wasu hadisi na annabi da suka kubuce masa wanda bai san su ba sai yake cewa لم يأخذ به ذلك المجتهد الذي أمر الخلق باتباعه وعده hadisan annabi da Allah ya rubuta ma al'umma su duk duniya ta bi shi sai ka samu shi wannan malamin musulmin akwai abin da ya kuɓa ce ne kama wa Allah ya rubuta ma duk duniya ya ce ta bi shi ne annabi Muhammad wannan maganan kaga in maganan karatu kake yi a nan kasar to kaga in mutum yana so girman shi Usman a gidan karatu ya karanta littattafin muhammad bello musu abdullahi lokacin da aka gane waye shi usman a gidan karatu an fahimta ne in ka ce masu yin wancan maganganun ba su karatu ba ba in malikiya ba ne ba su san abin da suke ba to muna jiran nan da wani zai fito ya faɗa shi usman zai ga abin da zai faru a gidan karatu to wannan matsalar da ya taɓa ta ta abin da ya shafi haka ya zo a cikin al-mustaba min sunan as-sunan as-sughra ta al-imam an-nasa'i ko لكن يا كتاب كتاب الدعاء عن سعيد بن مصير عن أم سلمة أن رسول الله قال إذا دخل العشر إذا دخلت العشر إذا قوم سكشبوا فأراد أحدكم أن يبدي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا haka ya zo a cikin littafin sunan gudu maja shi ma littafi na uku ya kawo al-musnad na al-imam shafi'i shi ma ya kawo sannan haka nan musnad na al shi ma ya kawo sanaka musnad na al-imam ahmad shi ma ya kawo shi da lafazin idza dakhala al-ashr fa arada rajulun an yuzakki fala yamassa min sha'rihi wala min basharihi haka al-musnad ad-darimi shi ma ya kawo haka nan sharh sunna na ainihin wato al-imam al shi ma ya kawo littafi na goma akwai al-mu'jam na al kawo wanda ya kawo an salma qalat qala rasulullah man kana lahu zibun yuridu an yasba duk wanda an yasba wanda yake da abin yanka yana so yanka fa idza ahalla hilalu bil izzati idan watan zulhijja ya shigo fala ya masa min sha'rihi wala min wala min azfarin shan hatta yusba to sai yace wal hujjatu lis sunnati ma rawahu muslim min tariqi shu'ba an malik عن أمر بن المسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أهلكم أن يزكي فلا يمس عن شعره وأنفاله وللمسلم سيكاو يكاو لما كما تنسوا تولى حديث أبن الذي باكم أمامي حتى شروع لأكل وموت أنا زرقاني أقول أولا اللوكة في na tattare littattafan malikiya sun fi guda goma wanda na yi shahadi da su yanzu ne kun ga damun tabbata wasu da dama mun yi magana da su a wancan lokacin na ce da awa sa'an cewa nassi kaza na tsakanin su na ce wallahi ba da awa ba ne so za ka iya fitowa ka ce aya za ta shafa za amma ko wajen kara abin da ka faɗa nan ne za ka haɗu da bala'i an fahimta ne haka za ka iya da'awar ka ce hadisi kaza ya nasta ka kaza da'awa za ka iya amma kare abin da sai da'awa to nan ne rigi mu kuma dan da dama sun yi da'awa ta an yi naskon kaza ko ba su kai labari ga lokacin da ake neman dalili to wannan shi ne abin da shi ma yayi yace a bari mu sake ya kuma akan ce da wanda zai layya da zai yanke kan baba da wasu gashi haka a jikin shi har ranar da yanka dabba shi ne cikin wannan ba wai ana cewa ne an wato ne daga Ummu eh, hadisi cewa wanda ke ne ya layya to kada ya yanke gashin shi da wani abu na fatan jikin shi ko kuma ba. sai ya yi layin su ne yanke ta hadisin hadisin aisha radiyallahu anha ya soke shi aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan aika da hadiya daga madina zuwa makka ba tare da na hajji ba kuma zai haramta mishi duk wani abu da mai hajji ke shi sa ka duba da tattafan fiki wani mazhab ba maganar sa wajen yaƙi ya tsaya cikin datti kaga abin da malamai suka ci wancan hadisin nan na Aisha ba matsala ce da take da alaka da wannan aikin hajji wannan kuma hadisin matsala ce da take da alaƙa wanda bai da alaƙa da da aikin haji an fahimta to yanzu dai kun ga da yake babu a littattafin mazhabu yanzu wannan muktasar ba littafin mazhabar malikiya ba sai ya kawo shi a babu sunna ne daga cikin sunnoni idan goma farko ya shigo na watan zulhijja kaga shi yasa muke cewa shi ya ɗaukar cewa mutane a ƙasar nan barci suke ba karatu suke ko da ka zai zai faɗi magana kawai zai koma yanzu wannan littafin bidayatul muslimin ne wani ayatul muqtasim nawa na ibnu rushd wanda kaga in kana maganar malikiya ba za ta saka ba sai da su ibnu rushd to bari ka abin da shi ma yake da ya zo kan wannan matsala ibnu rushd ibnu rushd da ya kawo albabul awwal fi hukumar dahaya ومن المخاطب بها hukuncin layya kuma suwa ake magana wajen yin layya kun ga hadisan nan da ya kawo sai ta cewa sababu sani ikhtilafuhum fi mafhum al-ahadith al-warida fi ahkam al-sahaya wa dhalika annahu sabata anhu alayhi salatu wa salam min hadith annahu ya tabbata daga annabi ya ce idan dakala idan goma ya shigo fa a ahadukum an zargiya, dayan ku yana so zai rayu fala a aqubu min su'ali shay'an wala min azfari sai ce qalu sai suka ce fa a idza a ahadukum an zargiya. idan dayan yana so zai rayu fihi dalilin ala ta anna dhiyata laysa Shi ne ma dalilin malamai wannan hadisin da yake annasa cewa wa arada ahadukum dayan ku yana nufi da wannan hadisin suka dogara cewa malayyan ba wajibi ne to kaga in ka ce an nassaka wa hadisin to kuma sai an nassaka layya ba wajibi ne ko kuwa to shine yake cewa wato walamma amara alaihi salatu wassalam abi burdata bi adatu ubudiyati idan zama kaza kaza an yi magana zuwa ƙarshe sai yake cewa waktalafu hal yalzama alladhi yuridu as-salafiyyata an la ya'khudhu minhu al-ashr al-awwal min sha'abihi wa anfarihi Wani hadisi bi zalika sabit yace da malamai suka sabani akan wannan matsalar hadisi ya tabbata to kaga matsala amana ta ilimi da ya zo wajen sai ce abinda malamai suka ce dama matsalar nan da annabi yake kada a yi ba malamin da yake yana babin haramci ne ko akwai su ɗan kaɗan ne ko kuwa amma abinda malamai suka ɗauka yana babi ne na karhanci idan mutum ne ya yi ya yi mustahabbi idan bai yi ba ya je ya aski ya yi makaruhi abinda malamai suka ce ke to kaga sai wa mutane bayani amma sai ya ce wai babu inda aka ci a mazhab na zo da shuru na muktasar a wancan lokacin sun kai guda biyar na kaga kuma na nuna gurin na jalayin ga inda aka faɗi wannan ainihin wato magana wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala ya mana ainihin wato tawfiq da haka yau ba za mu tsawaita ba dama kamar yadda nake matsaloli guda biyu ko za mu tattauna a yau da aka yanzu sai a jira tsirin da za mu sa zama na shida don ba mamaki an fara kenan an na dubu sai an a kayan kamiyar lafa amuran kana mafakuda yawa wannan shi ne don haka za mu yi kokari za mu tsaya a nan abin da muka faɗa daidai allah maɗaukacin sarki ya ba mu dada amma yana da kyau mu cike maganganun da muka yi yanzu yanzu nan da maganganun malam bubakar gumi allah ya yi kansa allah ya masa rahama allah kuma ya sa ya yi ya huta a kan wancan maganganun da muka faɗa ko abin da saba mu qur'ani ko saba mu hadisi ga ruwa na da kai wato abin da nake zan yi magana zan nuna muku da yawa nake sa malam ne yake cewa kowa ya duba abinda da ya saba wa qur'ani ko ya saba ma hadisi malam yake ba ruwan haka malam ya faɗa sannan zai faɗi dalilan da ya sa a wancan lokacin ya ce a yi karatu da makamantan domin aikin da na saba littafan da an gare ni nan na matsaloli kuma yana hana littafan da bayan su shigo domin nunan sababbin mutane ne ko ba sababbin mutane ba lokacin da ake faɗa a kan musahabi da musarufi a a kakkace mutane to balle an kawo da tsagorin da yake sun saba ma addinin ba sai ta faɗa ba kun gane ko wato domin ba wai don abin nan ba zan ina cewa kada a yi a don wato mutane su yi karatu ta kwan sun sun yi karatu su ba su kai ga wata wannan abu wata ma yi an ce abubakar gumi ya ce zai ce abubakar gumi ce bi ya gaba da shi kun gane da kun yake malamin Allah ne al'umma yake su ya gina a gidan karatu ba kan shi yake za a kawo lokacin da wata rana in an ce malam bubakar gumi ya ce mutane za su ce ai ba bubakar gumi Allah ya gafarta masa wannan ita ce maganar da ya faɗa da bakinsa kuma ga abin da ya rubuta kaga ba za mu saki abin da ya rubuta da bakin sa ba da kuma abin da ya kullum mutum da akwai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna makka Allah wannan wani wani karatu ne mai muhimmanci amma ba yanzu a sunan ai kakku mu har wata wa qala abu talib an ahmad wa qila lahu an kace masa inna qauman yad'u al-hadith ai akwai wasu wanda ke suna da'awar hadisi amma wa yalhabuna ila ra'ayi sufyan su bar hadisi su kai zuwa ga ra'ayin sufyan fa qala sai yace a ajabtu liqaumin sami'u al-hadith na'ima a ajabtu liqaumin kaji abin nan ajibtu kenan da a babu hamzan nan na yi mamaki ga mutane sun ul hadisi wanda sun kaji hadisi wa arafa isna kuma sun san isnadin sa gaskiya ne wasu hata sun san hadisin nan kuma ingantacce ne yad'una hu yadhabuna ila ra'ayi su su bar wannan hadisi wanda sun ka tabbatar da gaskiyar shi su tai zuwa ga ra'ayin su biya wa gairihi da wannan sa allah allah ce. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waɗanda ke saba ma umarnin Allah su ji tsoro an su ban fitina tun kada fitina ta same su aw yusiban mu azabun alim ko azaba mai tsanani to wannan mun ji na biyu ko to ga wannan ma yana daga cikin maganganunsa da yayi وقال وقع في هذا التقليد المحرم خلق كثير mutane masu yawa son auku cikin wannan takalidi mimman yadda ilimi ga wanda yake yana da awa ilmi wal ma'rifati bil ulumi kuma yace yana da ga hadisi ya ki ya koma ga abin nan wa yusannifu tasanifu fil hadisi ya rubuta littafai ma cikin hadisi wa sunan ثم بعد ذلك سنة بايا كان تجده جامدا على أحد هذه المذاهب كذلك شيئا سندرق دائما أن مصابوجي waɗannan ko malikiya ko shafiya ko abin amfanin amfanin ce muku da nake yi ku tsaya ga masaban maliki don ka ku kawo fada kuna cikin jahilci an fahimta wannan kun ji abin da malam yake faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ji Allah ya yi masa rama kaga ba za a saki abin da yake a rubuta ba da abinda yake a bari mu kunna wannan shi ma mu ji mai malam yake ne wannan saba ne akwai wasu bayanai da na so insha Allah dan wasu daga cikin su na yi musu alƙawarin zan tura musu wasu audio wanda suke da alaƙa da maganganun da mutum nan yi sun ce ya wuce ni sun ce san wanda ma ni ya ba nan ba na yin cewa ja'a ja'a masarra a yi da shi المصد عن مثل أبن مرات ترى بما يحصل بعض في أجل من أهل المال يقصر أن يأكل جسولا ألباني مدرسة وانده شكولاني يأكل قولي شكولا kamar yaro ne zai ce shi wannan albani na bariya ake an ya ɗauki sunan albani na gaske wanda yake ko za a yi a kore shi koma kun da shi wannan albani na zariya ya ɗauki sunan wancan albani na gaske wanda aka koyi daga saudiya an fahimta ya to kakan allah ba a zalimi ba ne ko ko amma ai alhamdulillah ba albani kaɗai aka koya ba amma yaro ne ya ce ya fara kan sunan tafiya wani gari ne kusa da Romania Albania shi ne an Albani wato Nasiruddin daga garin Albania abin da yake nuna wanda ya biya ne mutan su suna da ta'ayyanci kawai duk abin da suka ji a wajen din su don ko su dinga mai 嗯，其他不怎么管，现在是什么蚂蚁帝嗯，人家管就是什么蚂现在国民呃蚂蚁经济嘛，它输那些么存在，也没有输那些单，就跟这个有点区别。搞外卖，搞外卖的话，你把外地的地话，是说还在那不能直接拿起来搞。 kuma su je ba su san yadda ake da shi wani ke musulun ya abu wato sun fara zalla a ƙarfe na wata su ne yi ko kuma shi an sun muku sanke muku ya sanke masu sanke muku a zama samun Thank you.

su sahabai su sahabai ta Qur'ani da Qur'ani shi ne shi ne kyau tsare mutuncin Qur'ani na ke su kuma tsare wasan da suke su tsare shi yasa ɗan gode ya yi magana suka ce duk wani ne na kai yana ya kamata a adaba shi jami'i kawo shi malamai duka ake ba duka ce zai 有附近的晚餐，有晚餐过来，过来，那时候啊，各位朋友，你看一下啊，最近晚上军队司机直接，下午到你食堂门口，我那食堂，我那一点，我管，我管，没事的。 ce kafitan kowane mutum ko bai wuce kakawarsa musulmi ce kafitan kowane mutum ko bai wuce kakawarsa musulmi akwai maganar da ya faɗa kan alfani ne kaso in ce kan saboda wanda suke ganin muna taɓa shi to mu mafi mana wani an fahimta ne mun yi magana da wani shekaran jiya ko cikin kwanan nan Ka ga alal akalli wanda ya girma malam da kusan shekara goma ko tsaron malam gobe kuma ya kamata a matsinta shekaru ne ballantana wanda ya girma malam da kusan shekara nawa shekara goma an fahimta amma shi wannan farfarar tasa da wannan mutunci ta shi ba yana rusa da ba Wannan eh. na a ah, shi yana bin na na wajen kawai yana da kai ne abu mai ce kawai yaro ne ne ya tashi ke shi ma da dafi ne duk abu mai ce ne da kuma aka yi musulunci da ba musulunci da ba ya yi na fikin ya yi na sanin da wani karfan tsoron tsara a kan sani a sani da suwari sun zo kasan da su ba ni ba ya za ɗin ka soke mutane biyu. Allah mu ko san ne eh? ya kamata ku mai da ne ya

その方のその本家の方の気分。 dan karatun ba tsayawa zai kuma in Allah ya zama na gaba zan yi kokari dukkan waɗannan maganganun su kunna ka da ko wanda suke ganin kamar ƙarya ne ba maganganun da ya faɗa ma azubi da jibar ba baƙi ba ne maganar da ya faɗa akan wani ɗibar hadisan har mawukaciya a kan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da maganan waye da maganan waye duk insha Allah waɗannan hadisan wannan alfata wallah izinin Allah zan zo kansu da izinin Allah wanda wala mu'minun bi khair ko cikin wannan hadisi dukkan su babu ne sanad tare zuwa ga Aisha radiyallahu anha wa ga Aisha da Allah أهل أوحى ده موضوع الله صلى الله عليه وسلم مالك وفهمت amma malik cewa an yi ma annabi sihiri ce a nan sai ɗauke su je ba su yana bola hadisan bola ne kuma ne wala mu'minun da sihir haka ne wanda ya malik ba Allah ya mu haka haka yake diba hadisi su ko an zuba su bola da haka insha Allah za mu tsaya a nan sai idan zama na shida sai a sauraron da za mu sake sa zama na shida sannan za mu fitar da matsalolin da za mu tattauna a kansu a zama na shida da Allah Allah ta'ala ya samu dace da mana tafiki subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Vamos Allah bai